wasannin da aka buga na league league na kasashe daban-daban na yankin nahiyar turai za mu fara ne da la liga na kasar spain na shekara 2017 zuwa 2018 inda ranar juma'a da ta gabata aka fafata a wasannin mako na 13 ga kuma yadda ta kaya a wasannin Kungiyar kwallon kafa ta Salta Figo ta doke kungiyar kwallon kafa ta Leganes ne da kwallo ɗaya mai ban haushi a ranar Asabar kuwa 25 ga watan Nuwamba na shekara 2017 da muke ciki Alabes ta sha kashi a hannun Ebar kwallo biyu da ɗaya a gidan Alabes sai Real Madrid ta doke kungiyar kwallon kafa ta Malaga da kwallo uku da biyu. Real batis kuwa sun tashi can jaras biyu da biyu tsakaninsu da Girona sai Levante suka sha kashi a hannun Atletico Madrid da kwallaye biyar da nema. A jiya Lahadi kuwa da Portugal a Corona sun tashi can biyu da biyu tsakaninsu da atletico Bilbao sai ne Real Sociedad su ma nan suka sulhunta biyu da biyu tsakanin su da Las Palmas ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ta sha kashi ne a hannun Sevilla a gidanta da kwallo uku da biyu tsakanin Barcelona da Valencia sun sulhunta ɗaya da ɗaya a gidan Barcelona a yau kuma za a fafata wasa ɗaya da ya rage a bangaren La Liga mako na sha uku eh, wanda ake masa taken Monday night za a fafata wasan ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Espanyol da kungiyar kwallon kafa ta Getafe da misalin karfe tara na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chadi daga nan kuma za mu leka kasar ingila inda za mu kawo muku irin wainar da aka toya a bangaren premier league din na kasar na shekara ta 2017 zuwa 2018 su ma a wasannin mako na 13 inda shi ma a ranar da ta gabata 24 ga watan nuwamba na shekara 2017 da muke ciki west ham sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da leicester city sai kuma a ranar asabar tottenham ita ma sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da west bromwich a gidan tottenham manchester united a gida ta kwaci kanta da kira a hannun britain and hope albion da kwallo ɗaya ɗaya mai ban haushi crystal palace ta doke stoke city da kwallo biyu da ɗaya sai newcastle united ta sha kashi a hannun watford da kwallo uku da nema a gidan newcastle swan city ko sun sulhunta babu ci tsakaninsu da afc bournemouth sai liverpool suka tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninsu da chelsea a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta southampton ne ta yi sammako kan everton da kwallo hudu da ɗaya sai bolle ta sha kashi a hannun arsenal da kwallo daya mai ban haushi wanda ta samu daga a bugun daga kai sai mai tsaron gida ana saura minti daya a tashi a wasan huddersfield town kuwa ta sha kashi a hannun manchester city ne da kwallo biyu da daya manchester city ne take jan ragaman da maki talatin 27 sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ke mataki na biyu da maki 29 Chelsea ko tana mataki na uku ne da maki 26 daga kasar Ingila sai mu koma Bundesliga na kasar Jamus inda nan ma aka fafata a wasannin mako na 13 na shekara 2017 zuwa 2018 shi ma shi ma a ranar a ranar Juma'a da ta gabata ƙungiyar kwallon kafa ta hannover 96 sun tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Stuttgart sai kungiyar kwan sai kuma ranar Asabar inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund suka tashi hudu da hudu tsakaninsu da Schalke ovo Ita kuwa Eintracht Frankfurt ta ta samu ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen ne da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ta doke kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen da kwallo biyu da nema. Ita kuwa FC Augsburg ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg ne da kwallo biyu da ɗaya yayin da kungiyar kwallon kafa ta freiburg ta doke mainz 05 da kwallo biyu da daya borussia mönchengladbach kuwa ta doke bayern munich da kwallo biyu da daya a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta hamburg ta tashi kwallo uku da nema a ragar kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim sai kungiyar kwallon kafa ta kolin ta sha kashi a hannun hata Berlin da kwallo biyu da ban haushi ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta bayern munich ita ke jin ragaman teburin da maki 29 sai kungiyar kwallon kafa ta arbis a kasar jamus ta ke bi ta mataki na biyu da maki 26 shalke ofo tana mataki na uku da maki 24 daga nan kuma za mu karkare labarin wasannin namu na yau ne a kasar faransa bangaren league 1 na shekara 2017 zuwa 2018 inda su kuma suke ma wasannin mako na 14 a ranar juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta saint etin ta tashi biyu da biyu tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta tas strasbourg sai kuma a ranar asabar din a ranar asabar din an fafata wasanni kama haka inda kungiyar kwallon kafa ta rennes ta samu nasara kan nantes da kwallo biyu da daya sai montefiore ile ta doke lili da kwallo uku da nema mens kuwa ta sha kashi a hannun emens sc da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta troyes ta doke kungiyar kwallon kafa ta anga sco da kwallo uku da nema ken a gida ta samu nasara akan gerondis ne da kwallo ɗaya mai ban haushi shedi jot ta toshe tolisa da kwallo uku da ɗaya a jiya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Nance ne ta sha kashi a hannun leon da kwallo biyar da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Olympia ko marcel ta samu nasara akan guigam da kwallo ɗaya da mai ban haushi monaco a gida ta sha kashi a hannun psg da kwallo biyu da ɗaya a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta psg din a kasar faransa ita take jan ragaman na ligue 1 na mako na sha ne take da da maki 38 a mataki na daya sai Lyon take mataki na biyu da maki 29 Monaco tana mataki na uku da maki 29 iya abin da ya sawaka kenan na labarin wasanni daga nan da limbiyo ya huta lafiya.